Gwamnatin Najeriya ta ce tana samun karɓuwa daga ƙasashen duniya duk da matsalar rikicin Boko Haram da ya addabi ƙasar. Ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka kuma mai kula da ma'aikatar tsare-tsare a Najeriya, ambasada Bashir Yuguda, ya ce taron ci gaban tattalin arzikin duniya a kan nahiyar Afirka da aka gudanar a Najeriya a kwanakin baya ya nuna har yanzu Najeriya na da tasiri a kan idanun duniya. Amma in ka kula wannan taron duniya da aka yi na World Economic Forum ya nuna mana cewa duk da yake dai muna da matsalar tsaro wannan bai hana baki ba su zo su tattauna da mu bai hana baki ba duka a zo duniya a haɗu Najeriya. saboda haka sun tausaya mana sun nuna za su taimaka mana kuma muna fatar in allah yadda wannan shine karshen irin wannan banna da muke gani a ƙasar nan ministan dai yana magana ne a wani taron ƙasa da aka shirya wa daraktocin ma'aikatun tsare-tsare na jihohin najeriya a jihar niger To amma na shi gefen gwamna Babangida Aliyu na jihar Niger cewa ya yi tilas gwamnatin Najeriya ta fatattaki 'yan kungiyar Boko Haram nan da watanni uku masu zuwa idan har ana buƙatar ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Ya ce yanzu lokaci ya yi na yaƙar 'yan kungiyar ta Boko Haram kamar yadda ya yi ƙarin bayani. to musamman na wannan eh, wannan da ke kiran kansu boko haram ya kamata mu yaƙe su sai mun kai ga cin nasara bai kamata mu kyale har a tsaya ana cewa a za a je ana shawarwari da su da sauransu a'a sun wuce wannan ya kamata mu yaƙe su mu kuma nuna wa jama'a cewa duk wanda zai ce a'a shi sai ya kai ƙarshen abu addinin musulunci dai moderation Shigo da sojojin turawan yamma domin kawar da 'yan ta'adda ba a nan kaɗai gizo ke sakar ba, in ji shugaban Izala a Najeriya shek Abdullahi Balalau. Mu abin da muke cewa wani bai iya fidda mu daga cikin halin da muka samu kanmu a ciki. Bature ba zai fidda mu daga halin da muke ciki ba, mu za mu fidda kanmu daga cikin halin da muka samu kanmu a ciki. Idan turawan sun zo sun tafi waye kuma zai shiga da kulawa da mu. Matsalan shine matsalan mu ne, mu muka san kanmu muka san me muke aikatawa muka san yadda ƙasanmu yake don haka mu ne ya kamata mu haɗu mu tattauna mu koma mu nemi mafita sannan kuma duk mafitan da ake nema ba za a samu ba wallahi sai an koma zuwa ga Allah. Koma dai ta wace hanya za a samu kwanciyar hankalin 'yan Najeriya na cike da fatar ganin radda kwanciyar hankali za ta dawo musamman a yankin arewacin ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.